Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifu Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a biyu ga watan Afrilu. bayan labaran duniya za a ji ƙarin bayani kan yadda aka rantsar da sabon shugaban jamhuriyar Nijar Bazum Muhammad inda yake cewa. No, muhammad Bazum, président de la République élu conformément aux lois, jurons solennellement sur le livre saint. Za kuma a ji cewa kungiyar Boko Haram ta saki wani faifan bidiyo wanda ta ce na jirgin yakin Najeriya da ya bace dinnan ne kuma ita ta kakkaɓo shi. da gani wannan kamar kowane daren juma'a awal garba na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan gagarumin aikin rigakafin cutar covid-19 a kasar kamaru to amma kafin nan ga hanifa da labaran duniya akalla mutane 36 suka mutu a yau juma'a a yankin gabashin taiwan yayin da wasu kuma da dama suka samu raunuka bayan da wani jirgin kasa da ke cike da jama'a ya yi hatsari a hanyar karkashin kasa hukumomin taiwan sun ce ana zaton wata motar aiki da ta kauce hanya sannan ta faɗi akan hanyar jirgin kasa ita ce musabbabin afkuwar hadarin a kudancin birnin hualin ana ɗaukar wannan hatsarin jirgin ƙasa da cewa shine mafi muni cikin shekaru 40 da suka gabata a ƙasar taiwan ɗin jirgin ƙasan mai sauri ya kamo hanya ne daga taipan zuwa taitung kuma yana ɗauke da fasinjoji 350 waɗanda akasarinsu 'yan yawon buɗe ido ne wasu kuma suna koma gidajensu domin hutun ƙarshen mako da kuma bikin sharar makabarta na kwana hudu da za a yi. yunkuri da kasar sun ke yi na samar da wajen zama ga wasu al'umman farar hula a inda ake samun rashin jituwa a iyakar yankin himalaya ya fito fili a matsayin wani sabon abin damuwa ga indiya kamar yadda masu nazarin al'amura a indiya suka ce wannan ya sake maimaita dabarun da beijing ke yi domin karfafa mallakar tekun kudancin sin an daga sabuwar jar tuta a wani sabon ƙauye da sin ta gina a yankin da ake jayayya a tsakanin ƙasashen biyu a kan iyakar jihar anaruchal pradesh da ke arewa maso gabancin kasar masu nazarin suna ganin cewa ginin sabon ƙauyen a yankin da indiya take ikirarin mallaka wata dabara ce ta ƙarfafa ikirarin mallakar yankin da sun ke yi ta hanyar canza gaskiyar abin da ke ƙasa ƙauyukan da ke bakin iyakar tamkar kwatankwacin yankin himalaya ne na tsaunukan da sin ta ƙirƙira a tekun kudancin sin kuma kar mu manta cewa a tekun kudancin sin ɗin ƙasar ta ƙara zana taswirar yankin ba tare da yin harbi ko ɗaya ba a ta bakin brahma shanali farfesan nazarin dabaru a cibiyar manufa da bincike ta new delhi ma'aikatar lafiya ta india ta ba da rahoto a yau juma'a cewa an sake samun sabbin masu ɗauke da cutar corona su dubu tamanin da da shida a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Wannan sabuwar ƙididdiga ita ce mafi yawa da aka samu cikin kwana guda a wata shida a ƙasar da ke kudancin Asiya. India tana da mutane miliyan sha biyu da dubu ɗari uku masu fama da cutar COVID. Ƙasar Amurka da Brazil ne kadai suka fi yawan masu fama da cutar wato miliyan talatin da dubu biyar da kuma miliyan sha biyu da dubu takwas kamar yadda cibiyar samun bayanai kan corona ta john hopkins ta faɗa hopkins ta ruwaito cewa ana da fiye da mutane miliyan 129,600 da ke fama da cutar a duniya baki daya. A birni mafi girma a Brazil, masu haka kaburbura suna tono gawarwaki daga tsoffin kaburbura domin samun makwanci ga sabbin waɗanda cutar corona ta kashe masu haka kaburburan cikin kayan kariya suna aiki tukuru a makabartar villanova kashinura da ke birnin sao paulo domin samun makwanci ga gawarwakin da ke karuwa wata gobara ta lalata fiye da shaguna 20 a wata kasuwa da ke kusa da sansanin 'yan gudun hijira na rohingya da ke kudancin bangladesh inda ta kashe akalla mutum uku a ta bakin 'yan sanda da waɗanda abin ya faru a idonsu. baturen 'yan sandan yankin ahmad sanjir morshid ya ce sun samu gawarwakin ne daga tarkacen da suka rage bayan da ya ɗauki masu kashe gobarar sa'o'i masu yawa su kashe wutar wasu mutanen kuma da dama sun jikkata har yanzu ba a san me sanadin wutar ba Hukumomin ba da agaji da gwamnati sun fara sake gina wasu matsugunan bayan da wata gagarumar gobara da ta wakana cikin watan jiya inda ta kashe mutane sha biyar wasu 560 suka samu raunuka yayin da kuma kusan mutane dubu biyar suka rasa muhalli. Kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya maimaita kira kan a hanzarta sakin dukkan wanda ake tsare da su a Myanmar ciki har da kansilar kasar Aung San Suu Kyi da shugaban kasar Win Myint sannan a kawo ƙarshen rikicin. A wata sanarwa da aka fitar jiya da maraice, kwamitin ya nuna tsananin damuwa akan yadda abubuwa suke ƙara taɓarɓarewa cikin hanzari a Myanmar. Sannan ya Allah wadai da amfani da ƙarfin makamai da dakarun tsaron ƙasan da 'yan sanda suke yi akan masu zanga-zangar demokuraɗiyya cikin lumana. lamarin da ya sanadiyar mutuwar ɗaruruwan fararen hula da suka hada da mata da yara kwamitin ya kuma yi kira ga sojojinsu da su yi hattara sosai sannan kuma duka ɓangarorin su nisanci tarzoma a gaida hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kenan da barkewa annoba coronavirus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a fadin duniya ta kuma kassara harkoki duk da yake an samu allurar rigakafin cutar har yanzu da sauran jan aiki. Ni ban yarda da wannan rigakafin ba, saboda ita corona ma kanta ni ban yarda da ita ba. Sashen Hausa na murya Amurka ya gayyato kwararru daga kasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen murya Amurka a yankunan ku domin ganin wannan shiri ranar Juma'a tara ga watan Afrilu da kuma Juma'a sha shida ga watan Afrilu. murya Amurka duniya a tafin hannunku. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kuma za mu fara ne daga jamhuriyar Nijar inda kamar yadda aka ji a rahotanninmu da suka gabata an rantsar da sabon shugaban ƙasa Bazum Muhammad. Sulaimu Barma gare ka. Mohamed Bazoum, président de la République élu conformément aux lois, jurons solennellement sur le livre saint sabon shugaban kasar Nijar Mohammed Bazoum kenan lokacin da yake rantsuwa akan Alkur'ani mai tsarki yana mai alkawalin mutunta kundin tsarin mulkin ƙasa kare mutuncin jama'ar Nijar da kare martabar wannan ƙasa a matsayinsa na wanda 'yan Nijar suka ɗora wa nauyin ya shugabance su a tsawon shekaru biyar masu zuwa. Jim kaɗan bayan da ya karɓi ragamar mulki a hukunce, Muhammad Bazoum a jawabinsa ya sha alwashin gudanar da ayyuka tukuru domin ci gaban ƙasa da inganta yanayin rayuwar al'umma. sabon shugaban kasar ta Nijar ya lashi takobin murkushe mahandama dukiyar jama'a da masu cin hanci a sa daga yanzu duk wanda aka kama da aikata irin wannan danyen aiki kuma matsayinsa zai fuskanci hukunci daidai da laifin da ya yi wa kasa. Je serai implacable contre les délinquants parce que j'ai conscience du tort que porte la corruption et le développement du pays. A yadda sha'anin ilimi ya taɓarɓare a Nijar, shugaba Muhammad Bazum ya ce zai baiwa wannan fanni kulawa daidai da wacce zai bai wa sha'anin tsaro saboda a cewarsa rashin ilimin yara babbar matsala ce da ke ya ci gaban ƙasa sannan ya ɗauki alkawalin inganta harkar kiwon lafiya samar da ruwan sha hanyoyin zirga-zirga wutar lantarki da bunƙasa ayyukan noma da kiwo to kome 'yan nijar ke cewa game da wannan rana ta farkon mulkin na shugaba muhammad bazum ni salih sadu ne sunana prefet taskar ne bazum mai amana ne in ka ji ya yi faɗin magana wallahi haka nan ne cikin zuciyar shi a kama mishi a gani tun da yake shi nigerian dukkan nigerian guda ne wajen shi abinda ya dauki kamar alkawuli wannan bazum yana yi shi abinda bai yi yana fada maka gaskiya fa ni ban na yi saboda shine mu mu yarda da shi ni na yarda da mutum wannan wallahi bazum yana da tausayi talkawa na taba da ne dozan manda masu na bashi wallahi tillahi mai martaba sultan muhammadu sanusi na biyu na daga cikin waɗanda suka halarci wannan buki daga najeriya wa mutanen Nijar gabaki ɗaya da mutanen afirka murna tabbatar da samun wannan wato mika hannu daga shugaba na farar hula zuwa wani shugaba na farar hula ba tare tashin hankali ba uh, wannan ya sa niger a cikin sahun kasashen da suka kama hanyar demokradiyya uh, wacce tafiya ce da tsari da take bukatar haƙuri ki uh, kasashen da suka kai inda suka kai bayan suka kai ba shekara 200-300 um, shekara 100 kasashe ana ta gina demokradiyya sai ana yi ana haƙuri za a samu ci gaba za a samu ci baya za a ji daɗi za a samu rashin daɗi. Kasar Amurka da ke kan gaba a jerin kasashen da ke dafawa jamhuriyar Nijar a yakin da kasar ke gwabzawa da 'yan ta'addan yankin Sahel ta aiko da tawagar jami'anta a wajen wannan biki da aka kira na karfafa demokradiyya kamar yadda jagoran wannan tawaga Andrew Yang ya bayyana mana. La délégation américaine qui est venue soutenir ce moment historique, c'est le partenariat. Les Américains sont venus en partenariat avec les Nigériens qui font face à un défi énorme. 'yan adawa waɗanda har yanzu ke ci gaba da watsi da sakamakon zaben na 21 ga watan fabrairu ba su halarci wannan biki ba to amma a ci gaban jawabin sa muhammad bazum ya ce duka 'yan nijar su ɗaya a wajensa saboda haka ne ya buƙaci abokin fafatawarsa muhammad usman da dukkan 'yan hamayya su ba shi haɗin kai wajen gudanar da ayyukan ƙasa sannan ya yi alkawalin inganta hulɗa a tsakanin gwamnatinsa da ƙungiyoyin kwararen kula yayin da ya ce 'yancin walwala wani abu ne da zai karfafa a tsawon shekaru biyar na wa'adin mulkinsa shugaba isu muhammadu wanda a yau ya shida daga kujerar da ya shafa shekaru kusan goma a kanta ya karrama mutumin da ya gaje shi da lambar yabo mafi girma ta wannan ƙasa kafin ya damƙa masa ragama idanunsa cike da kwalla Sabon shugaban kasar ta Nijar Muhammad Bazoum ya yaba wa halayyar mutumin da ya kira mai amana, rikon gaskiya da kishin kasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman. Daga Nijar kuma bari mu ƙetara Najeriya, inda ƙungiyar Boko Haram ta fitar da wani faifan bidiyo da ta ce na jirgin yakin Najeriya dinnan ne da ya ɓace, kuma ita ce ta kakkaɓo shi. Ko da yake rundunar sojin saman Najeriya ta ce bayanan sirri sun nuna mata cewa hatsari jirgin ya yi Haruna Dauda gare ka. Yayin da rundunar sojan Najeriya sama ta fidda wata sanarwa na cewa jirgin saman sojan da ya bace tun ranar Laraba mai yiwa ya samu hatsari a yayin da yake gudanar da ayyukansa. Jirgin sojan saman da yana ɗauke ne da jami'an sojojin guda biyu wanda dukkaninsu direbobin jirgi ne wanda da Fly Lieutenant John Abolarinwa da Fly Lieutenant Abeko Chapele wanda aka ce sun ɓace ba a san inda suke ba. Yan awanni dai da fidda wannan sanarwa sai mayakan Boko Haram suka fidda wani bidiyo mai tsawon minti bakwai da rabi wanda ke nuna nuni da cewa su suka kaɗo wannan jirgin saman har ma suka nuna yadda jirgin ke ci da wuta. kamar yadda kuke gani dai wannan shi ne direban jirgin ku wanda kuka turo shi ya zo ya cutar da bayan allah ga abin da allah ya dashi daga sama ya faru wannan in ba ku tuba ba gaba ɗaya zai zama makomanku wannan shi ne insha allah. wannan sanarwa dai da mayakan boko haram na suka fidda ta hanyoyin da suka saba aiki sako na nuni da cewa wannan hari na jirgin sama irin wannan ban al'amari ne ganin cewa wannan babban jirgin yaki ne da ake kira alfajet kuma na ɗaya daga cikin jirage da ake ji da su a wannan yanki yanzu al'umma sun baje kunne su je sarwar da gwamnatin tarayyar za ta fitar na batun da mayakan boko haram din suka fidda na cewa su ga kaɗo wannan jirgi har ma da nuna hoton bidiyo haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Yanzu kuma bari mu je kasar Kamaru inda Garba Awwal ke tafa da rahoto na musamman. Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta fara gudanar da allurar rigakafi na annobar cutar kwalara a faɗin kasar ta Kamaru karo na biyu kasancewar a 'yan kwanakin nan an samu bullar cutar a birnin cinikayyar kasar Jamhuriyar Kamarun Duwala bangare da ya fi cinkoso na al'umma. Shugaban gudanarwa na rigakafin ta cutar kwalara na ƙasa baki da Alhaji Mustapha Babalusa mun tattauna da shi kan kan manufar tasu ta alwala kafin karo na biyu tare da muhammad mustapha wanda aka fi sani da Baba lusa wanda ke shine shugaban shugaba mai kula da bangaren alwala kafin na kolora yanzu dai ga irin abin da ya muke tattauna da shi musamman kan wannan allura da suke yi ta kolora a kasar kamaru me za ka faɗa kan wannan allura da kuke yi eh muna shanin wannan daga kafin na kolera domin cewa a shashin duwala bezin mun nan kolera na nan da yawa gwashi da to shi sa aka zabi gwashi da din domin a yi musu wannan kafin din kada cutar din ya zo kuma zama wani wani bala'i ga jikin mutane shi sa mun nan ake wannan wannan kafin din domin na biyun kenan domin yi na farko wannan na biyun kenan to yanzu ba ku fuskantar matsaloli tsakaninku da al'umma wajen ganin cewa sun amsa kira ko kuma eh da zato al'umman kanmu abinda muke ciki waɗansu suna ki waɗansu suna yadda waɗansu suna tsaji wata kila ƙarya ke yi an juya corona ya zama kolera a ba haka bane kolera ne shine me yana kiran ka ga al'umma wajen tsaftace muhallin su da kuma karban wannan alluwa ta riga eh, don Allah don Allah al'umman nan don Allah ku dauki wannan kafin din hmm. yana da kyau saboda lafiyan ku domin kada a rasa lafiya gobe kuma an ji dauka kuma gobe kuma rasa lafiya ce a da shina kun ga wannan abin nan da ku dewa tsukoki daga baya kuma ranar da za a rufe wannan abin dewa suka suka ci a'a yi mana yanzu yi mana yanzu domin sun ga bala'in da ya same su a gida kan wannan cutan haka zalika shugaba mai kula da bangaren jihar lutura alhaji dambala malam hamza shi ma ya yi mini karin haske kan yadda su gudanar da allurar ta rigakafin salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu yan uwa musulmai wannan shi vaccine ne ba allura ba ne diga shi ake yi a baki a zazzage shi a shanye saboda wannan karo ta biyu muke yi an riga yi karo ta farko saboda bangaren da ni kaina gidana ike akwai mutanen da suka kamu ga wannan cutar aka rasa rayukan mutane wajen biyar a gurin a gefen gidana bai kai kilomita biyar ba da aka rasa rayukan waɗannan mutanen to shi ne yanzu da shi alluran ya dawo nake kokari da 'yan uwana musulmai saboda kar ya rabe mu don abin da zai cuce mu mu dukan mu gabaki dai ba za mu so shi ba shine 'yan uwana musulmai da suke kin wannan vaccine din na taimakon juna ne don abin da kuma zai nakasa mu mu musulmai da muke ciki ba za mu yadda ya nakasa yan mu musulmai ba kokarin mu dukkan mu gabaki da mu muna da wannan kariyan a jikin mu kuma ubangiji Allah da da kare mu ga dukkan waɗannan cututtukan da suke duniya gabaki daya wannan shi vaccine ne ba allura ba ne diga shi ake yi a baki a zazzage shi a shanye saboda wannan karo ta biyu muke yi an riga karo ta farko saboda bangaren da ni kaina gidana ike akwai mutanen da suka kamu ga wannan cutar aka rasa rayukan mutane wajen biyar a gurin a gefen gidana bai kai kilomita biyar ba da aka rasa rayukan waɗannan mutanen to shi ne yanzu da shi alluran ya dawo nake kokari da 'yan uwana musulmai saboda karya rabe mu don abin da zai cuce mu mu dukan mu gabaki dai ba za mu so shi ba shine 'yan uwana musulmai da suke kin wannan vaccine din na taimakon juna ne don abin da kuma zai naka samu mu musulmai da muke ciki ba za mu yadda ya nakasa yan uwan musulmai ba kokarin mu dukkan mu gabaki da mu zan muna da wannan kariyan a jikin mu kuma ubangiji Allah ya daɗa kare mu ga dukkan waɗannan cutattakin da suke duniya baki daya. Shugaban masu maganin gargajiya na ƙasar jamhuriyar Kamaru Profesa Uba Abdulrazak ya yi mini bayani kan yadda rigakafin allurar kwalara take da bambanci da allurar corona a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Ina tare da Profesa Uba Razak shugaban masu maganin gargajiya na ƙasar Kamaru ko na bagajen fata. kasar kamaru ta sake dawowa da rigakafin allurar cutar kolora a faɗin kasar da baki da an da cutar da take nema ta kai kasar kamaru to amma profesa din zai mana bayani filla-filla kan shin yin wannan allurar na rigakafi na cutar kolora tana da inganci ga rayuwar da kuwa ko kuma Na'am alhamdulillah malam awal kai wannan allura na rigakafin kolera a tana da inganci domin an lura an ga cewa wannan cutan kolera nan ya soma yaduwa a ƙasa kuma ina cin illan mutane daban-daban dewan mutane kuma na rasa rayuwansu to shine gwamnati ta gani cewa gara a yi wannan alluran rigakafi kuma a hanzar ta kai duk waɗanda suka kamu da wannan cuta kan cutan kolera cuta ne mai rabuwa mai raba dan adam to ka gani idan ya zo kuma ya haɗu da wannan annoban corona ko covid-19 kaga ya zama wani abu kuma mai tsanani to shi ka gaisa gwamnati ta ɗauki mataki kada garin neman musa mu rasa kallonmu to menene bambanci tsakanin allurar rigakafi na kolora da kuma na korora duk da cewar ana ganin kamar ta korora an yi saurin samun allurar rigakafin ta mm, gaskiya shine magana kaga na kolora kam an jima ana yin wannan an san wannan kuma kafin ma a saka shi a kasuwa an yi ta jarraba shi kuma ya bi ta hanyar da dama can allurar rigakafi yake bi tukuna ya kasance allurar rigakafi she ya ɗauki tsawon shekaru kamar goma tukuna saka kasuwa to amma kaga wannan na korona nan kaga kifta da bismillah aka ce aka fitar da shi to kuma bai bi ka'ida yadda masanan kimiyya da fasaha da kuma al'amuran kiwon lafiyan 'yan adam suka tsara a kundinsu tun asali ba to kaga shi yasa yawanci daga 'yan al'umman duniya suka tsorata da wannan shi alluran rigakafi na corona eh. watakila za ka yi wa matasa ko kuma al'umman kasar kamar wajen karbar wannan allura ta kolora eh a ta kolora kam alhamdulillah wannan ba matsala kuma muna gargadi cewa duk dai waɗanda aka zo wajensu aka ba su wannan alluran ɗin su karɓa na kolera don wannan annoban kolera ɗin shi ma ba shi da kyau to amma abin da ya kunshi na shi covid ko corona to abin tsoro ne a halin yanzu dai masu fama da cutar ta kolora a faɗin ƙasar baki ɗaya sun kama kusan dubu ashirin amma gwamnatin ƙasar kamaru ta zage zance wajen ganin cewar ta gudanar da allurar a ko'ina a faɗin ƙasar. muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru eh, Corona virus, corona yunwa, corona tanshin gida-gida. in ma cutar bata kama ka ba ka koma zaman gida ta tattali ba damar shiga kasar can din ma an sanya tubali ko kai sa'ar shiga kasar zaka tarar kuwa yana gida wasu na can amerika wasu london sun haura ƙetare, duk sana da jirgi

Har yanzu dai ga garba awwal da shiri na gaba. Wasanni a takaice. kulob ne yadda mutum zilanin na kasar jamhuriyar kamaru a cikin makon da ta gabata ne dai su gudanar da wasan samun tikiti na shiga cin kofin gwani na gwanaye na nahiyar afirka kamaru ta fara gwabza gwamnati ne da kasar kabet makon da ta gabata kulob din kabet din dai sun kwarara wa inda mutum lions balabalai guda uku a ragarsu kuma inda mutum lions sun jefa kwallo A ɗaya tilo ne a ragar ta kabet sai dai kuma kasar kamaru da kasar kabet din su sun sake gudanar da wasan su a cikin makon nan ne a kasar ta jamhuriyar kamaru musamman a babban filin kwallon kafa da ke birnin duwala an da ƙasashen guda biyu suka yi canjar su ba wanda ya jefa wa dan uwansa kwallo ɗaya a ragarsa sai dai musa abu lukman masha'awar kwallon kafa ne na ƙasar jamhuriyar kamaru haka zalika yana bin diddigin wasan club din inda mutabus lions ga abinda ya bayyana mini. eh to kasan kasan yanzu kasan Eh, kwallon kafa da kake gani su babu karaman karaman abin eh, eh, kasa na wasa kowa kowa gwani ne yanzu kowa gwani ne kabzet kuma ba yau ta fara dukan kamaru ba ba yau ta fara hana ma kamaru zuwa kofin afirka ba kamaru ma ta zo ta yi mun yi biyu da biyu da su ba mu samu tafiya ba farkon wasan da aka a gabon amma kabzet kan ba karaman ba karaman cin ba ne saboda haka ina ga cewa kamaru wato tun da yake ma a can cape su 'yan wasa suka ce iska wato wai iska ne ya dame su inda suke buga kwallo na ba kwallo yake iska da ya dame su to su kuma 'yan cape sun san yanayin eh, kwallon wasan garin su to yanzu a kake gani a kasar kamaru a daidai wani lokaci za ta taɓa kauna muku zo muku ko a wannan kofin da za a buga na zakarun afirka eh kun san kamaru ita inda ake jiran jiran ta ba na ake samun ta ba kamaru kun san mu kamaru kamaru da kake gani ba ba ba kasa na wato gwanaye amma suna da zuciya ne kasar kamaru ba to amma ballantana a ce kuma a kasan su za yi a waɗannan kasashe na wanda suka wuce yanzu a wannan aji na kamaru kasashe 23 ne kasar kamaru da ita ce za ta amshi kwamfalar da za a gudanar na cin kofin zakarun nahiyar afirka a shekarar 2022 ta baɗi wato masu magana da suna cewar zakaran da allah alfahari tara ko ana muzuru ana shahu sai ya kai muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice. Akalla mutane 36 suka mutu a yau Juma'a a yankin gabashin Taiwan yayin da wasu kuma da dama suka samu raunuka bayan da wani jirgin kasa da ke cike da jama'a ya yi hatsari a hanyar karkashin kasa. Jirgin kasan mai sauri ya kamo hanya ne daga taifin zuwa Taitung kuma yana dauke da fasinjoji 350 waɗanda akasarinsu 'yan yawon bude ido ne. Wasu kuma suna koma gidajensu domin hutun ƙarshen mako da kuma bikin sharar makabarta na kwana hudu da za a yi. Kun ji kuma cewa wani yunkuri yunkuri da kasar sin ke yi a samar da wajen zama ga wasu al'umma fararen hula a inda ake samun rashin jituwa a iyakar yankin himalaya ya fito fili a matsayin wani sabon abun damuwa ga india kamar yadda masu nazarin al'umura a india suka ce wannan ya sake maimaita dabarun da beijing ke yi domin karfafa mallakar tekun kudancin sin ma'aikatar lafiya ta india ta ba da rahoto a yau juma'a cewa an sake samun sabbin masu dauke da cutar corona su dubu shida. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifu Kabir Isa da tafiya da gabatar da shirin. Da Daniel Brown wanda ya haɗa mana shi da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim ka'almasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.